الرحمن الرحيم الإمام ابن رجب الحنبلي rahimahullahu ta'ala yake cewa. yana mana bayani akan cewa in dai kana son ka sami ilimi mai amfani ilimin da babu cece ku ce a ciki to alaika bi aqwalis sahabati wat tabi'ina kai ruko da maganganun sahabbai kai riko da maganganun tabi'ai shi ke nan ka huta amma kuma ba girin girin ba ka zama kana da ilmin rijal domin tantance maganganun da suka tabbata daga sahabbai da kuma maganganun da suka tabbata daga tabi'ai domin ka san wace magana ce za ka yi ruku da ita wacce ce kuma magana mai rauni wacce ba za ka yi ruku da ita ba abinda malam yake son ibn rajab malam ibn rajab yake nuna mana kenan shi ne sai yake cewa kama ya raman kalla ilmuhu bi zalika kamar yadda wanda ilminsa ya taƙaita game da wannan la ya fi bi ma yiwuwa an nabi salama zai kasance ba zai zama yana da amintuwa da abin da ake ruwaitowa daga manzon Allah sama ba wala an salafi ko kuma abin da aka ruwaito daga magabata li jahlihi bi sahihihi min saqimihi saboda ya jahilci wace magana ce sahihiya ingantacciya wacce za a ansa wace magana ce kuma mara lafiya mai rauni wacce ba za a ansa ba to kaga idan mutum ya zama bai da ilmul jarhi wa ta'dil to kaga ya za a sai ya zama ya fada cikin wannan in yazo ya ce zai kafa hujja ba tare da ya san wannan ilimin ba sai a ganin wallansa kuma ya rika yin ƙarya yana danganta magana zuwa ga waɗanda ba su faɗa ba idan kuma ya ce shi tun da bai da wannan ilimin sau da aka kaga ba zai rika magana ba to kaga kuma ya shiga cikin wani babi kuma na na jahilci kenan so da ka neme maganin da kubuta shine mutum ya nemi ilimin aljahu wa ta'dil ya san ilimin musalul hadith sannan ya rika daukan waɗannan maganganu na magabata da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa domin ya bambance wanne ne ingantacce wanne ne kuma ba ingantacce ba fa huwa li jahlihi shi saboda jahilcin sa ya juzu an ya kuna kulluhu batilan zai iya ganin cewa wannan ga baki ɗayansa zai iya kasancewa ɓatacce li adami ma'arifatihi bima yu'rafu bihi sahihu dalika wa saqimuhu domin ya jahilci bai san abin da ake bambance ingantacciyar magana da kuma magana da take da rauni ba shi ga kawai shi a wajensa duk wannan magana ɓatacciya ce amma idan ya san ilimin da ake gane sahihiyar magana da kuma maganar ta zama ba'ifiya to haka ba zai faru da shi ba qala al-auza'i rahimahullah al-imam al-auza'i yace al-imam al-auza'i dai daga cikin aqran ne na al-imam malik yana dai daga cikin ashabul madahib لكن مذهبه من المذاهب المنقرضة لأنه لا تلاميذ له لا أصحاب له الإمام الأوزائي بايد الماجري بكرن تربى شيء أقوال ننسى سيدي قساميص شتاتا في كتب مختلفة ka same su can an ce ya ce can aqwaluhu laysat majmu'atan fi diwani lam tujma aqwaluhu fi diwani ba tattara maganarsa a wuri ɗaya ba saboda bai da almajirai بخلاف الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ولا ننسوني المذاهب المنقلبة هنا تشم مذهب بن سنة تشم مذهب بن سكبتها سيدي أقوال إنسان Al'ilmu ma جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ilimi shine abin da sahabban annabi sama suka zo da shi fama kana ghaira zalika falaysa bi ilmin duk abin da ba haka ba ba ilimi bane in ji al-imam al-auza'i wato nan yana nufin duk maganar da za a yi to a auna ta da maganar sahabban annabi sallama idan ta daidai da ita to shikenan ta zama ilimi idan aka samu magana ta saba maganganun sahabban annabi sallama to wannan magana ba ilimi bace وكذا قال الإمام أحمد هكذا أكويتو شما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ياتي وقال في التابعين أنت مخير الإمام أحمد يكي تشيوا كان دزابي أمغان التابعي يعني مخير في كتابته وتركه إن كان ما كربوت مغنى التابعي إن كان ما قم كبتا al-Imam Ahmad an ruwaito wannan magana daga gare shi wato abinda al-Imam Ahmad yake nufi maganganun tabi'ai ba su kai karfin maganganun sahabbai ba wa kad kana az-Zuhri yaktubu dalika al-Imam Muhammad ibn Shihab ibn Muslim az-Zuhri ya kasance yaktubu dalika yana rubuta maganganun tabi'ai duk da cewa shi ma yana cikin tabi'ai ko ko min shigari tabi'ina al-Imam az-Zuhri eh al-Imam az-Zuhri ba al-imam muhammad ibn shahab ibn muhammad ibn muslim ibn shahab malamin al malik yana rubuta maganganun tabi'ai wa khalafahu salih ibn amma salih kaisan ya saɓa masa summa nadima ala tarkihi kalamat tabi'in amma daga bashi ma sai da ya dawo yana da ya sani bai ɗauki maganganun tabi'ai ba so daga maganganun tabi'ai ba abin wurgarwa bane shi yasa na sha fada mana manya-manyan malamai guda biyu suna da falala wajen tara mana maganganun sa tabi'ai a wuri daya da maganganun sahabbai al-imam Abdul Razzaq da kuma al-imam ibn abi shayba rahimahumallahu ta'ala dukkanin suna da littafai guda biyu suka sa musu suna al-musannaf al-musannaf na Abdul Razzaq da al-musannaf na ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba dukkaninsu sun mana wannan aikin sun tattara maganganun sahabbai sun tattara maganganun tabi'ai abin da ake bukata a wajenka shine ka je ka bude wannan littafan nasu ka zama kana da ilimin musalul hadith ilimin الرجال علم الجرح والتعديل da zaka iya ɗauko magana ka bi isnadin ka tabbatar a lokacin da ya kasance a haliyar ka ta zama kasira ba za ka iya haka ba to an yi maka aikin malamai sun yi wannan aikin ana da ana ana da waɗannan littafan waɗanda aka yi ta haƙiƙin su sai ka mu mutumin da yake rayuwa a wannan zamanin namu ba yi da hujja fa idan ya zama jahili ina ganin idan mutum ya zama jahili a wannan zamanin namu wuta shi daban take idan akwai wutar jahilai a lahira to wutar jahilin wannan zamanin daban take saboda ba ka da hujja ba ka da uzuri a wurin Allah a ajaraka Allah duk ya yanke maka uzuri uzurin da ake ba da Allah baka ga daman nan ana da su me mutum yake da shi da zai zauna ba zai yi karatu ba wace hujja yake da ita jahilci addinin Allah wa fi zamanina al-imam rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala yana ɗaya daga cin al'aya abin nan yana cin al'aya samina ko yana cin al'ayyar samina yana ɗaya daga cin malaman da suka rayu a ƙarni na takwas al-imam na rajab alhambali yana cin al'ayyar samina malamai sanannu waɗanda suka rayu a ƙarni na takwas al-imam na hajar al-asqalani yana da littafi da ya rubuta a kansu ya rubuta tarihin malaman da suka rayu a wannan ƙarni na takwas to shi ne sai ke cewa fi zamanina a zamaninmu ƙarni na takwas يتعين كتابة كلام أئمة السلف يا زما تيلس أرك أربوت مغنغن مغباتا المقتدى بهم ولن دأكي كوي دسو إلى زمن الشافعي هزوا زمن الإمام الشافعي وأحمد زمن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق زمن الإمام إسحاق بن أبي إسحاق بن راهويه وأبي عبيد لكم زمن أبو عبيد وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم mutum ya zama yana da takatsantsan a game da abin da ya faru bayan su bayan waɗannan malaman to an samu fitinu masu yawa an samu mutaakhiruna wanda suka shigar da bid'a a cikin addini kuma sannan suka rudu da ilimin yunan saboda a lokacin ne aka samu aka samu tarjama domin al-asr abbasi zamanin banun abbas daga shekara ta 132 har zuwa shekara ta 656 wannan lokutan ya kasance wani lokaci ne da aka rika yin tarjamar littafan mutanen yunan greek da mutanen rum aka rika tarjama su zuwa larabci sai ya zama guguɗi na aibi na falsafa da ilmul kalam da mantiki na mutanen yunan sai shiga cikin littafan addinin musulunci shi har ma wasu malamai a wannan lokacin suna ganin idan kai baka zama kana da ilimin mantiki ba ko ilimin falsafa to kai ba malami bane wannan shine tasiri har yau kaga wanda wanda ba a ce mishi dokta ba ai ba malami bane ko in ba ce maka dokta ba abokance to kai ba malami bane shi ko dokta an ce maka dokta ana nufin doctor of philosophy wato kai masanin falsafa ne ka san falsafa to daga nan ne ka zama malami wanda za a rubuta maka mal malam to an min asfalis safili a jami'a kai ba kowa ba ne mutanen gari a gari kai ma ba komai ba ne to duk wannan yana daga cikin wannan asarin wannan tarajim da aka riƙa yi na littattafan mutanen yunan zuwa larabci ya shiga kuma cikin littafan addinin musulunci to shi ne al'imam na rajab alhambali yake cewa ka shaidanka ka yi taka tsantsan ka zama idan ka bi duk abin da za ka karɓa ko za ka karanta daga waɗannan zamanin nukan har zuwa zamaninmu na yau to ka zama karanta ka game da abin da aka rubuta فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة دومن أبي بأي ما سيوا سن أبقى أولا اللوكوتا وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأمة وحدث من انتسب إلى متابعة السنة سننكم أكا سامو وسسن إراء ولن تكي دنجن تكن سزوا السنة والحديث بحديث من الظاهرية كمن أن ظاهرية kan zahiriya kaga al-imam ibn hazm al zahiri ai malamin hadisi malamin hadisi ne bi ma'ana al kalima malamin hadisi ne shi shi al-imam ibn hazm ka san zamanin su dai da al-imam ibn abdul bar da al-imam al-khatib al-baghdadi to wai wata rana al-imam az-zahabi ya kawo a cikin sirru alamin nubala karkashin tarihin ibn hazm wai suna tafiya sai da al'imam na abdulbar da al'imam na hajjmi sai suka ga wani yaro kyakkyawa shi kenan sai al'imam na hajjmin sai ya ce sai ce masa ya aba umar ya kira su ya kira alkunyar ibn abdulbar ya ce amma ra'aita waladan jamilan ya ce wani yaro kyakkyawa shikenan sai al-imamu na rajab sai al ibn abdulbar sai ce wa ma ajra kama fil qamisi ce ai fuskar ka gani jikin fa sai ce alam tadri anni zahiriyun wa annani ala ma bada hatta ya kuma dalilun kai baka san ni zahiri bane mu zahiri kawai muke kallo ai ni kullun zahiri kawai nake kallo hatta ya kuma dalilun ala ma bada ni kullun abin da ya fito fili kawai nake gani kaga idan mutum zai ce a san addini shi kullum abin da ya fito fili kawai zai yi aiki da shi to zai halakar da mutane ina istinbati la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu fikin kullum ba yana tabbata bane akan zahiriyanci to kaga ibnu hazmin babban malamin hadisi a cikin baitotansa yana cewa أنائم عن كتب الحديث أنائم أنت عن كتب الحديث وما أتى فيها عن المصطفى من الدين كمسلم والبخاري اللذين هما شداء الدين في نقل وتبيين أولى بتعظيم وتمجيد ومحمدة من كل قول أتى من رأي سحنوني هذا ما لمن حديثي ليش فما جد هكا أنسامو أبو بوا جيوا الإمام حزم rahimahullahu ta'ala ya faɗa a cikin al-muhalla bil athar dinsa da abin da littafin sa ihkamul aqam fi usul al littafin sa na usul fiqi ya kawo da abubuwa ne zahiri na bid'a ne kuma zahiri saba ma al'umma ne sannan wasu abubuwan kwata-kwata ba su kama da ilimi ba yanzu ai na sha buga mana wannan misalan guda biyu da malamai suke buga suke masa raddi a kai al-imam al ibn daqiq eid a cikin ihkamul ahkam sharhu umdatul ahkam yana masa raddi a hadisin idza walagal qalbu abin nan kai layi yabulanna ahadukum fi ma'id da'ir al-imam ibn hazm yace yace ai abin da annabi ke nufi sallallahu alaihi sallam yana nufin kada ka je mubasharatan kai bawali a cikin kogin nan amma idan ka yi afo ka je ka watsa to ba komai kaga ne na maqasid shari'a أين مقصد الشريعة إلى منفى الشرع لا يبولن أحدكم في الماء الدائم أي لا يبولن أحدكم مباشرة أما إذا بال في كوب وصبه فيه الماء الذي لا يجري وهو دائم فليس بملوم سنن الإمام حزم أجمد أبندا الرضاءات المحرمة nonon da in yaro ya sha zai haramta mishi ya auri wannan matar ta zama mamarsa ba zai auri yarta ba ta zama iya shi ko kanwarsa ba zai auri duk waɗanda suke da alaka da ita ba ta harum ya harum min ar-rada'ati ma ya harum min an-nasabi sai al-imam al yace wannan fa ana nufin ne sai idan ya kama nonon ya tsotsa amma idan aka yi ta kumbula mishi a cikin bulumboti kullum ya sha boti kamar uku cike kila ma ya kai rabin lita kullum ko lita ɗaya ma kullum ya sha lita ɗaya daga nonon wannan matan to wannan bai zama zai iya aurenta tunda bai kama nonon kai tsaye ya sha ba dan Allah ainal fikihu to kaga irin waɗannan abubuwan shine abinda Imam da Rajab yake buga misali da shi na zahiriya sannan kuma a wannan zamanin namu fa akwai azahiriyatul judud akwai azahiriyatul judud sababbin yan zahiriya wanda su kwata-kwata su kullun kawai suna bin harfiyatul nassi ba ruwansu da istinbati ba zurfafa tunani ba zurfafa bincike shi istinbati a cikin eh, mas'ala ta addini kai abinda mutum ya ce kaza ne to shine sai yake cewa wa nahawihim da makamantan yan zahiriya وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأمة والنشين يفتأنا ننسى باوا جاء مغنغن مغباتا لشذوذه عن الأمة سوى دو أن يأمتين يازم شاذي يازم, يازم بمبرقي يازم بغرب يأتشن الأمة وانفراده عنهم sannan mutum ya keɓanta shi kaɗai da fahimin ya hu da wata fahimta da shi kaɗai yake da irin wannan fahimtar yanzu wane ne zai goyi bayan ibnu hazmin a wannan ra'ayin nasa na wannan na waɗannan misalan guda biyu da na buga mana to idan ka ɗauke littafin almuhalla bil asar haka za ka ta ganin su littafi ne juzi'i goma sha ɗaya juzi'i goma sha ɗaya mas'aloli ne mas'ala mas'ala kowace ya mata ba dubban mas'aloli ne dubbai ba ba ba ruwa ba dubban mas'aloli kowace mas'ala da lambar ta al-mas'ala sai sa mata namba. to in kana karanta al-muhalla bil asar haka zaka ga waɗannan abubuwan haka haka in ya gama karshe kawai al-imamu na hazmi in ya ga abu bai mishi ba in yana so ya kare in yana son ya abu abu. sai ce ai annabi sun ya ce mana a hadisa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddu kawai da abin da ana magana bid'a ne da ba bid'a ake wannan bid'a ake magana kansa ake amma istinbati ta ce mana hadisa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddu to to al-imam hazmin bai tausaya ma malaman da suka saba masa a ra'ayi ba bai musu ladabi ba shi yasa shi ma sai ya samu waɗanda suke masa raddi ne zafi haka kuma ka'ida take man radda hudda alaihi wa man naqada nasa naqaduhu in kai ta bin aiboban mutane za ka ta ganowa to kai ma za a gano naka ne yawa to duk wannan al-imamu da rajab yake buga misali da shi aw ya akhudhu ma lam ya akhudh bihi al-a'immatu min qablihi ko ko mutum ya riki abin da magabata kafin sa ba su karɓa ba duk da wannan kun ga mas'ala ce da ake da saɓani a kanta shin sharaɗi ne duk abin da zaka gina hukunci a kansa sai magabata shi ne magana Imam Ahmad ya ce iyaka iyaka iyaka an taqula fi mas'alatin laysa laka fiha imamun ka shidinka ka zama ka faɗo ta magana dan aka ce waye ta faɗin ta kafin ka sai kai shiru ba ka da imami anta imamu nafsika kaga da matsala saboda haka mutum sai ya taka tsantsan game da waɗannan abubuwan eh, duk suna cin abubuwan da ilmoma ne waɗanda suke marasa amfani sun yi taka tsantsan so daga duk lokacin da mutum zai karanta littafin almuhalla bil ataq ba ma almuhalla ba duk littafin ibn hazm to sai mutum ya kasance yana da ba'a an takuna ba'atuhu غزيرة في العلم يسمى يعني يا أصول الفقه سوسي أصول الشين ذي سيتاكا أبن داشا أبو شاك الحوين يكي يتشي واكينا شيء طالبين أبقات علم ما قدابي علم مصر الحديث بعلم أصول الفقه علم مصر الحديث يثبت لك الأدلة شيء يثبت مك ده حجه shi kuma usulul fiqh yusawwibu laka al-fahma shi kuma zai daidaita maka fahimta to haka suke tafiya ذاك يثبت لك الأدلة وهذا يصده يصوب لك الفهم wannan za ka yi bincike ka tabbatar da eh wannan ya tabbata hadisi ne ingantacce to sai kuma ka dawo usulul fiqi usulul fiqi sai ka dawo shi kuma ne yusawwibu laka al-fahma shi kuma zai daidaita maka fahimtar ka to duk wanda zai karanta littattafan al-Imam Ibn Hazm al-Asqala eh, Ibn Ibn Ibn Hazm al-Andalusi to wajibin sa ne ya zama yi zurfi a cikin usulul fiqh ta yadda dukkan wata mas'ala da al-Imam Ibn Hazm zai kawo ta to zai iya maida ta zuwa ga abin da manya-manyan malamai suka tabbatar shi kenan sai ya kubuta amma mutumin da zai rungumo littafan ibn hajmin ya ce zai karantawa haka nan kawai to zai iya kai kansa zuwa ga rudani kuma ya dora al'umma akan rudu kuma karshe shi kanshi ba zai ci riba ba sannan waɗanda yake karantarwa ba za su ci riba ba shi kenan sai fitina ta ta afkuwa a tsakanin al'umma domin ba za a taɓa fahimtarsa ba duk da wannan fa ba ana ana ana rena alkhairin da al'imamu na hazmin ya haifar ba ne a duniya ko kusa ba haka ake nufi ba amma ƙa'ida ce wannan ta ilimi dole a faɗe ta ƙa'ida ce ta mu'amala da nasosan shari'ar musulunci da kuma mu'amala da ilimi da kada mutum ya je ya afka a cikin abin da ba haka yake ba shi ya dawo daga baya kuma yana da ya sani Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in